افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب wanda ya abin da Allah ya saukar maka ya kai wannan manzo daga Ubangijinka shine gaskiyar da babu shakka a cikinta, to wannan shine muminin da ya amsa kiran Allah ba zai yi daidai da makaho ba wanda shine kafiri wanda bai amsa kiran Allah ba, lalle waɗanda suke yin la'akari su wa'azantu da wannan su ne kaɗai ma'abota lafiyayyen hankali.